أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh ina wani kwanan wata ne 16 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1437 hijira annan muhammad sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da 27 ga watan 12 shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na tamanin da uku a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha na shek Nasiruddin albani wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na iya Sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano a yau da taimakon allah maɗaukakin sarki za mu tashi akan gabar magana ta 106 malam ce wa ya juzu ikhrajul mayyiti min alqabari li gharadin sahihin kama dufina qabla Gaslihi, wa takfinihi wa nahwu dhalik li hadisi jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qala ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qabra abdullah ibn ubay بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه قال جابر آم فالله أعلم وكان كساء عباسا قميصا أخرجه البخاري والسياق مع الزيادة الأخيرة له ومسلم والنسائي والزيادة الأولى له وابن الجارود والبيهقي وأحمد من طريق عمرو بن دينار سمعه من جابر وله طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر أيوه دشي مكوان الله زام فارة التوناواني أكم مطلع تفرقو شيا هلتا bayan an binne mamaci wani dalili ya sa a tone shi an binne shi lafiya kalau amma wani uzuri ya sa a tone shi akan iya yin haka ko ba za a yi haka ba har ku manta da hadisi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa wajibi ne a kula da hakkin mamaci a girmama mamaci a girmama gawa kamar yadda za a girmama rayayye kuma ya yi magana akan haɗarin wato wulakanta jussa gawa to amma wani uzuri yakan sa a iya tone mutum bayan an binne shi to mala albani anan ya ce ya halatta a tone mamaci a fitar da shi daga cikin kabarinsa idan akwai wata manufa ingantacciya wani dalili tabbatacce daga cikin dalilan da za su sama a iya tone shi kamar misali idan aka binne mamaci kafin a yi masa wanka wasu kawai saboda gaggawa ko kuma jahilci ko rashin sanin muhimmancin wankan ko kuma rashin samun wanda ya iya wankan kawai a ɗauki mamaci yana mutuwa a ji abin ne shi aka ce ya halatta a tone shi ashe wanka yana da muhimmancin da idan aka binne mamaci ba a yi masa wanka ba a iya tone shi ko kuma likafani kamar wanda aka yi masa gaggawa aka jefa shi kabari haka da kayan jikin shi ba sa masa likafani ba ko kuma aka masa zigidir tsirara aka sa masa wato itace aka dora masa tukunya kurin aka lullube shi haka ya halatta a tone shi eh kwarai ko ya halatta a tone shi daga cikin wasu dalilan da malam albani nan bai kawo bane mu Allah ta'ala kamar misalin idan wani uzuri ya sa kamar misalin hanya ta biyo ta makabartar in kuma ba za a iya kautar da hanyar ba to kada a yi hanya a kan kabari sai a tone kabarurkan idan aka tone su sai a haɗa ƙasusuwansu a je a daɗa tonon wani wuri sai a binne su wannan babu laifi ko kuma ana wani bincike ya mutu sai ake binciken me sababin mutuwarsa wasu ka ce ai zuwa aka yi aka harbe shi wani ne ya harbe shi sai aka ce a wasu ka ce ai ba harbe shi aka yi ba rauni ya ji to har ma ake da'awar wata ila akwai harsashi a jikinsa to ya halatta a tone shi a duba wurin da za a duba ko a farke jikin nasa a fitar da harsashin in yana nan dan a tabbatar a toshe kafar barna nan gaba ko kuma misalin masallaci ne aka zo aka yi shi akan kabari an gina masallaci babba an kashe kudi da yawa sai ya bayyana akwai kabarin wani ya tabbata to da a rushe masallacin ko a daina ibada ku tafi a ciki a nemi daidai inda kabarin yake sai a tone shi idan aka tone sai a ɗebe sai a kai shi wani abin da shi waɗannan dalilai ne da malamai na shari'a suka faɗa babu laifi a iya tone mamaci idan an binne shi ko kuma misalin an je an kuskure an binne shi a gida wataƙila waɗanda suka binne shi a gidan nan ba su san wato matsalolin da ka iya biyo bayan binne mamaci a gida ba kamar misali annabi ya hana a yi sallah ana kallon kabari la tu sallu kuburi kuburi wa la tajlisu alaiha annabi ce ku sallah kuna fuskantar kabari to an je an tona kabari a gida ko a tsakiyar gida an binne shi kuma ga mata suna sallah ko kuma gashi a gidan ana sallah sai ya bayyana wataƙila wani mai ilimi ya zo ya gani ya ce ya aka yi haka to shi ma a shari'a ya halatta a tone wannan kabarin a ɗebe ƙasar a haɗe shi a kai shi makabartar musulmi a binne shi da wani abu makamancin wannan saboda hadisin jabir dan abdullahi Allah ƙara masa yadda ya ce ga dalilin tone kabarin mamaci bayan an binne shi musan shari'a musulunci kullum muna faɗa a akida ta sunna idan an faɗi magana to a neman mata hujja da dalili ya min alqur'ani ya min sunna yace ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabr abdullahi ibn ubay ba'da ma udkhila hufratahu annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo kabarin abdullahi bin ubay bayan an shigar da shi sa ya zo ya tarar sun tona rami har sun sa shi a cikin kabarin sai manzo Allah fa amara bihi fa ukhrij sai ya ce a ciro shi bayan fa an binne shi ya ce a tono shi a ciro shi manzo Allah ya dauke shi fa wada'ahu ala rukbatayhi ya dora shi akan cinyoyinsa masu albarka sallallahu alaihi wasallam wa nafasa alaihi min riqihi ya tofa masa ko ya busa masa daga yawun shi annabi ya mai tofi wa albasahu kamisahu annabi ya dauki babbar rigarsa ya sa masa jabiru bin abdullah Allah ya kara masa yadda yace Allahu alamu wa kana kasa abbasan kamisan dama ya sanya wa abbas ma wato kamis riga Abbas ibn Abdul Muttalib kenan ake nufi bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta ƙarshe ana nufin ranar yakin badar ne yayin da aka kawo wato ribatattun yaƙi aka zo da abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam tsirara bai da riga jikin shi lokacin bai musulunta ba an ribato shi sai aka ce to yanzu ya za a yi sai aka ce a ɗauki rigar abdullahi wato ibnu ubay ibnu salul wannan shugaban munafukan da muke magana aka ce a ɗauki rigarsa a ba abbas to wannan rigar da ya ba wa abbas ɗin ne annabi ya biya kun gane ya yi masa sakayya bayan ya mutu shi kuma ya ɗauko rigarsa ibiya shi baka samu nabi sallallahu iyahu shi yasa manzon Allah sallallahu ya ba shi rigar shi kamar yadda imam bukhari kawo a kitabul jihad wannan a iya cewa shine sababin da ya yasa annabi sa wannan mutumin riga um, a kuma bayan an binne shi a cikin kabari wasu kuma suka ce imam bukhari ya dada kawowa wani sababin a cikin kitabul jana'iz dan um, gidan abdullahi bin ubay din ma'ana wannan shugaban munafikan ɗansa ai sahabi ne sahabi ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne zai samu annabi ya ce ya rasulullah albis abi qamisak na san babana munafiki ne kuma na sani cewa dan wuta ne Allah zai masa azaba saboda munafircinsa amma ka taimaka mun kai min alfarma rigarka da kake sawa ka sa a yi masa likafani da ita ko ya dan samu sauki albarkacin rigarka ya samu sauki a wajen azaba a wata riwayar cewa ya manzo Allah ka taimaka min da rigarka in je lallaba babana ko ya samu sauki ra'ayi na uku suka ce sababin shine duk abubuwan guda biyu dan ya tambaya sannan kuma annabi ya tuna shi ma ya taba musu mutunci ya ba da riga an sa wa babban shi a yakin badar shi ne annabi ya bayar to anan abin da muke so yan uwa su fahimta hukuncin da ya sa albani Allah masa rahama ya kawo wannan hadisin shine dan ya tabbatar mana da halaccin bayan an binne mamaci a tono shi daga cikin kabari saboda wani sababi idan wani dalili wani uzuri ya sa haka ɗin ta faru to ba laifi ba ne kar a je a ce ya madidi a yi ta surutu a ce ai an ce amma an tone mamaci a'a uzuri yakan sa a tone mamaci na ɗaya kenan na biyu <clears throat> siyasar zamantakewar annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen da suke tare da shi masoyansa da makiyansa na faɗi wannan ne don ya zama mu ɗauki wata wato wani darasi na zamantakewa da mutane zai iya yiwa kana zaune da makihinka wannan mutumin kasan baya son ka ka kullum kokari yake tona maka rami kifar da kai amma Allah ya jarrabe ka kuna zama wuri ɗaya da shi ko gari ɗaya ko kasuwa ko makaranta ko unguwa ko kuma masallaci ko wani yanayi mu ba inda za a yi kurabu kai ba za ka iya tashinsa ba shi ma kuma bai iya tashin ka ba kuma kai ba za ka iya bari inda yake ba shi ma kuma ba zai iya bari inda kake ba to sai a yi siyasar zamantakewa yanzu wannan mutumin a munafukan duniya gaba ɗaya shine mai rike tuta duk duniya babu babban munafiki irin shi Allah ya jarabi manzon Allah da shi ya ta wahal da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wahal da manzon Allah ko lokacin da aka zo a yakin Uhud mutane nawa ya zaftare bayan annabi ya haɗe bisa bai yayi gaba a baya yana cewa yanzu ku tafiya za ku yi ku biya muhammadu ya je sa a kashe ku ku zauna mana ku jira a gida in ma kafiran za su zo su yaƙe ku kuna cikin gidajen ku ku fito da matanku da samarin ku yi musu kata kata amma yanzu ku biya muhammadu ya zo ya ɗebe ku fita ku bar iyalin ku bar ƴaƴan ku bar dangin ya ɗebe ku ya kai ku wajen gari ohud a je a kakkashe ku ku zaman ku wannan maganganun da ya faɗa sai da ya zaftare wajen mutum nawa da yawa aka ba manzo Allah labari aka ce kaji abin da mutumin ne zala ce ba komai munafiki bai da dadin sha'ani bai yi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yaya zai yi da shi sabai sun ta kawo kuka ya rasulullahi wane wane wane kaza a kashe su mana a huta sai ce a'a hatta la yuqala inna muhammadan yaqtulu ashabahu a kyale su kar a zo a ce muhammadu yana kashe sahabban shi ba na so a je a yada a ce muhammadu yana kashe sahabbansa ba na so annabi ya ci gaba da haƙuri da su wannan mutumin abladan dan salul din nan ranar juma'a fa kafin annabi ya hau mumbari yakan zo ya tashi a sahun gaba yana mutane bayani ya ce kun ga muhammadin nan ku bi shi annabi ne na gaskiya ku yi masa da'a ku kyautata masa ku yi imani da shi ku san me hikimar haka yana yin wannan ne dan ya kasabi me kasabi wato ya amfani da wata dama jama'a da mutanen ƙauye da suke zuwa da wanda ba san shi ba za su ka ai wannan masoyin annabi ne kun gane to ya fito ya ce abi annabi wani kuma daga baya zai soke shi ce ba san annabi sai a ce a'a to haka ita yi to kuma sai Allah idan rabe shi ɗansa ya zama mumini sahabon annabi na kusa da shi malamai suka ce annabi ya yi wannan munafuki kara saboda ɗansa sahabi to ashe akan yi wa mutum kara ko da maƙiyi ne amma yana da ‘ya'ya waɗanda suke masoya ne maƙiyi ne amma iyalinsa masoya ne maƙiyi ne danginsa masoya ne to ana yi masa kara ko a tafiya ɗin shine fikihun da za mu ɗauka manzo Allah sallallahu Allah ya jarrabe shi da waɗannan mutane kuma wasu ma bai san su ba dan Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani daga cikin mutanen Madina akwai waɗanda sun nuna sun yi tauri akan munafurci Allah ya ce mu muka san su kai baka san su ba wato hatta munafukan da suke tare da manzon Allah wasu bai san su ba wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum daga cikin mutanen Madina akwai waɗanda suke munafukai wannan Qur'ani ne fada munafiki shine alladhi yuzhiru al-islam yuzhiru al-islam wa yaktumu az-zandaqa wal kufr ya bayyana musulunci a fili yace shi musulmi ne amma a zuciyarsa zindiki ne kuma kafiri ne Allah ya ce kai baka san su ba mu muka san su to wannan bawan Allah yana da ɗa sahabi musulmi wanda yake tare da annabi kuma lokacin da ya mutu shi zo ya roƙi manzon Allah kamar yadda wata riwaya ta zo ya ce ya rasulullah mutane za su rinka aibata ni da babana babana ya rasu za a yi ta aibanta ni da shi amma ka taimake ni ka yi min abin da zai dan sauƙaƙa min ya sauƙaƙa masa abin da nake da bukata ka zo ka je kabarin shi kai kabarinsa ka je kabarinsa ka ɗauke shi ka sa masa rigarka ina bukatar wannan don a sauƙaƙa masa azaba sannan kuma mutane za su ga ka girmama ni ka kuma kimanta ni ka tsare min darajata annabi ya amsa ya je Shi ne da ya je ta an riga an sa shi a cikin kabarin sama an binne shi Shi ne annabi ya ce a tono shi shi kuma albani sai ya kawo mana don maganar tonowa don matsanci hukunci mai tafiyar ba sani ko an fahimce ni to a nan gurin wannan yana nuna cewa watakila wani abokinka wani dan uwa babansa kafiri ne ko yayansa kafiri ko mahaifiyarsa kafira ce wani dalili wani sababi ya sa ya buƙaci ka yi mashi wani abu wanda bai ketare shari'a ba to ba da za ka iya za ka yi amma abin bai ƙetare shari'a ba amma addu'a ba a zuwa a yi a ce za a yi wa kafiri addu'a malamai sun ce wani abu ya faru ne kafin Allah ya hana manzan Allah munafi kai addu'a haka wasu malamai suka faɗa wannan kisar ta faru ne kafin Allah ya hana annabi yin addu'a wa kafirai ko kai to amma yanzu duk harkar kasuwanci da kuke yi da wani sai ya mutu ba za ka je ka ce a kawo fatiha a kawo ka za a yi masa addu'a Allah ji kansa ba ba a yi to ya za a yi ce to sannunku dai to sannunku a yi haƙuri fa sannunku Allah hada shi da halinsa <laughs> ai ba za a gane ba ko ko ka ce Allah ji kan musulmi duk da cewa sun san ba musulmi ba ne ko ba ka wani ka dai san hikimar da za ka yi da watakila kuna yin kasuwanci da shi ko ka ta sori fa sori oga sori ka yi masa wannan an ce an je wata gaisuwa da wasu manyan mutane aka ce to ya za a yi babban mutum ne ya mutu ba musulmi ba ne aka ce to ya addu'a da aka ce aka nuna shi aka ce addu'a sai ya ce a kawo maliyo maliyo kafa goma bayan an gama ya ce yi carman dudu kafa sha biyar to ai ba za su gane ba saboda can aka je kasa nan an je musu adiya kuma sun ce please pray for us please pray for him ya ce kawai aka aka daga dan miliyan miliyan dan miliyan kai wanda ya mutane an buga musu hankali to shi yasa ake son mutum ya zama mai hikima ai kwarai zo da gaske ranar da ta rutsa ka <laughs> sai ka gwari ka samu mafita wannan kenan a wannan yana nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake a mai siyasar zamantakewa kuma ya kamata mu koyi siyasar zamantakewar a tattare da shi wani hadisin imam bukari ya da shi tsarin da kuma jerin hadisin siyakin wasiyaku ma'a da akhira lahu karin karshe din nan wa kana kasa abbasan kamisan wannan karin hasken cewa ubayyu din ya ya ya bawa abbas riga abdullahi bin ubay ibn kenan wannan ƙarin bukhari ne wa muslim da muslim da nasa'i duk sun ruwaito ƙarin farko a cikin hadisin ta imamu an-nasa'i ne kabra din nan da ibn al-jarud da Imam al-baihaqi da Imam ahmad ta hanyar amr bin dinar yace ya je daga jabir akwai wata hanya daban daga abi zubair an jabirin qala lamma mata abdullahi bin ubay atabnuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته فقال أفلا قبل أن تدخلوه فأخرج من حفرته فتفل عليه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى كما في توفة الأشراف والطهاوي في المشكل بسند على شرط مسلم lakin lakin abu zubair mudallis wa qad an irin dai wancan hadisin da na yi bayani annabi ya same shi bayan an shigar da shi kabari shi dan ne ce za a aibanta mu da wannan ka zo ka taimaka ka zo annabi ya samu an binne shi sai ce a'a me yasa ba a yi mun magana kafin a shigar da shi kabarin a binne shi ba to shi kuma nan abin da za mu tsinta za mu ɗauka cewa shi annabi yana raye ana zuwa a je makabarta a kai mutum abin ne shi kafin ma yanzu kamar yadda riwaya ta zo wannan mata da take share masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kwana ɗaya ya ga baya ganin ta sai tambaya ce ina take sai aka ce ai ta mutu da daddare yace yaya ba ku sanar da ni ba suka ce ai dare yayi ka riga ka shiga gida sai muka je muka binne ta sai ce to ku nuna min ta ku nuna min kabarinta kaga nan sun binne ta shi bai sani ba to haka din tana shukran haka din tana iya faruwa su binne wani mamaci shi annabi bai sani ba misali amma daga baya sai a sanar da shi ba laifi ba ne sai je gindin kabarin ta yi mata addu'a wannan yake nuna ya halatta bayan an binne wani mamaci baka nan baka ƙasa ko kuma baka gari ko kuma kana asibiti kana kwance baka da lafiya ko kuma baka sani ba sai aka ce wani ya mutu to ba laifi ka ce a nuna maka kabarinsa ka je kabarinsa ka roƙan masa Allah ya fi masa saboda wallahi mutumin da yake cikin wannan ramu wallahi yana da buƙatar mai masa addu'a yan uwa mu da iyayenmu wallahi mutuna da iyayenmu da suke mana wahalhalu suka mutu yanzu suna kwanci a cikin kaburinkansu mu rinka kai musu ziyara muna musu addu'a kar mu yadda shagalin duniya kada mu yadda shagalin duniya ya mantar da mu iyayenmu in ka manta da iyayenka bayan sun mutu har ka manta kabarin babanka inda yake ko ka manta kabarin mahaifiyarka inda take wallahi idan ka mutu kai ma 'ya'yanka sai sun manta kabarinka astagfirullah mu yi kokari mu rinka zuwa muna ziyara ta musamman wa iyayenmu ko baka je na kowa ba a matsayinsa na sunna ina jin babanka yana da haƙƙi a kanka ka je kai masa addu'a ina faɗin wannan magana saboda na san muna da rauni a wannan babu mutuwa tana damun mu ne muna jin tana da zafi a lokacin da ake cikin ganiyar abin mutum ita kuka ita zubar da hawaye amma mahaifinka bayan shekara ɗaya shekara biyu ko sai ga mutum ya miƙe kafa ya manta ziyara ma ka je ka gaishe shi a kabari kai masa addu'a a matsayinsa na uban da ya haife ka ka daga hannu ka ce ya Allah wannan mahaifina ne shine sababin zuwa na duniya ya Allah ka yafe masa wallahi sai ga mutum ya manta baya yi saboda mun zo muna wata irin rayuwar da iyayen ma ba a damu da su ba ba gashi ana ba da labari ba yaro ne ubansa ya mutu aka kai shi kabari ranar da aka kai shi yaron ya dawo matashi yaro ya ɗauki waya yana yana yana tugo abokinsa ya zo ya gani ya duba ya ga ya shiga wannan harkar tugo ya shiga youtube yana kalle kalle yana duba fima-fimai yana abin nan sai yaro ya ce kai babanka ya mutu yanzu yanzu aje abin da babanka yanzu yanzu baka da aka binne shi malam ka zo ka zo kana wannan abu sai yaron yake cewa ka Allah ka rubu da ni kai ma ina ka ya mutu haka za ka yi ma'ana zamani ne ‘ya'yan zamani kenan ba ya sai masa waya mai tsada ba ba ya iya taɓa waya ba yanzu dukkan mu da ke gani ‘ya'yan mu sun fi mu iya operation waya wallahi ko ni da nake muku magana wani abin ya rikice sai dai bawa yaro je duba kwarai da gaske to in mutum bai yi wa yaran nan seti ba fa zai ba samu matsala to idan kuma kana so a yi maka to kai ma ka yi wa naka duk wanda ya ga ɗansa ya fanɗare masa ya masa kaza ya masa kaza don Allah ya cina rayuwarsa shi da nasa iyayen mahaifiyar ka ka ta? ka mata hidima ka taimaka mata babanka ka bi shi ka masa hidiman ka taimaka mai lokacin da ya mutu ka je kana nan addu'a yanzu idan kai sallah kana tunawa da babanka da Allah ya ce rabbi rahamu ma ba rabbi yani saghira addu'ar da aka ce ku rinka yi wa iyayenku kana yi idan ka zo ba da saƙon addu'a kana cewa a hada da babanka a yi masa ko ku kullum addu'a kake cewa a taimake ka kai baban ka tun da ka gama da shi kun rabe gadon kun cinye gidansa kun rabe motarsa kun kassa mata kayansa kun rabe takalmansa kun sake su matansa sun yi ta kama sun watse sun tafi shi kenan hadhihi hiya haya so wallahi musamman a wannan harkar kabari din da ziyarar kabarin nan mutuna da iyamu kuma me yasa na faɗi wannan maganar me ya alakar wannan maganar da yin ta yanzu wannan sahabi ne baban shi shine shugaban munafukai na duniya gaba daya kuma ya fi mu sanin cewa wannan mutumin kafiri ne amma saboda tausayi na ɗa uba da kuma tarbiyya da suka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama na girmama iyaye yake ɗan neman koyaya idan za a yi masa azaba ɗari to wataƙila annabi ya ɗan sa masa rigar ko ya masa addu'a ya masa tofi ya samu saba'in ko sittin gashi nan annabi tun daga kansa tun daga ƙeyarsa ya yi ta yi masa tofi har zuwa ina ƙarshen diddigensa yana masa addu'a baban shi ne saboda a lokacin ba hana yi musu addu'ar ba so don Allah ya koyi uwana mu tuna da mu? kana alaji alaji alaji alaji Allah baka lafiya alaji sannu alajin nan da zai mutu ya ce wani zo Allah ya maka albarka wani ka rike yan uwanka wani ka mutunta danginka wani ka yi kaza wannan alajin a gaban ka ya mutu yanzu yanzu yanzu mahaifinka ya mutu kai shekara guda shekara biyu shekara uku baka iya bude baki ka daga hannu kai mai addu'a ba ba kai mai sadaka ba illa ta biyu ku yi hakuri idan dama ta samu mu faɗa ku yi hakuri Allah ya hore mana muna da dama Allah ya tsaddara cewar kuma annabi ya bada dama ɗa yana iya yi wa babansa sadaka jariya mahaifiyarka za ka iya mata wani abin da Allah zai kai mata lada amma wallahi wallahi muna da rauni a wannan babu muna tara duniya muna mallakan abin da muka mallaka ba za mu iya zuwa ko da ƙauye ne mu je mu nemi wani fili ko da bulan ƙasa ne mu gina ubanmu ba ka duba hidimar da kake a sallah kawai a gidanka dubu ɗari nawa kake kashewa ka duba kuɗin da kake kashewa gidan da ka gina da mota mai tsada da kake hawa babanka yana kwance yanzu ba za ka zuwa wani ƙauye ka nemi wani masallaci da suke sallah a waje ka ɗan gina wa babanka ba duka duka nawa zai ci dubu ɗari nawa zai ci wallahi akwai masallacin da dubu hamsin za ka gina shi dubu sittin dubu saba'in ma za ka gina shi yan ƙananan masallatan nan na ƙauyuka yanzu nan daga tafiya muka dawo muka muka tarar da wani wuri wani wasu wasu ƙauyuka ne masallaci ya fi ashirin duk iri ɗaya duk inda ka je nan an yi masallaci duk inda ka je nan an yi masallaci da muka duba sai muka ga wani bawan Allah ne ya zo ya yi shi waƙafi wa mahaifin shi daga ina daga Saudiya an rubuta sunan uban a jikin masallacin wallahi sun fi ashirin duk ƙauyen da kaje sai kaga irin wannan masallacin da irin wannan ginin a zuciyata nake faɗa nake cewa masu kuɗin mu ba san wannan karatun ba muna son ubanmu ne yana raye amma ubanmu idan ya mutu ba mu son sa mu faɗi gaskiya muna son mahaifiyarmu ce tana raye hajiya hajiya hajiya amma lokacin da hajiya take cikin ƙasa ba za mu yi mata gata mu gina mata aji daya mu gina mata islamiyya mu gina mata makaranta mu gina mata masallaci ko dan karamin masallaci kai buta buta ka je kofar wan bai naira 30 30 50 50 buta ka sayo guda 20 guda 10 ka je ka jefar a wani masallaci ka ce Allah ka kai ladan alwalan nan ga hajiya wallahi yawancin mu ba mu yi kafet na liman kafet na masallaci ma ka yi zuwa ka saya ka ce Allah ya kai sadaka jariya wa iyayenka kuma muna so idan mun mutu mu ƴaƴan su mana wallahi wannan abu yana damuna kwarai da gaske wallahi muna da matsala amma ni ina tausayin kaina ina ganin cewa yau in na kwanta na mutu yaro na ko ɗana ko ƴaƴana za su yi wannan amma abin tambayar ni ina iya nawa iyayen hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wallahi ku yi wa kanku hisabi kafin a muku hisabi so ku tuna da iyayenku da suke kwance a cikin kaburuka malam bayi da ladan da zai zo gudana masa in ba abin da kai mai ba wata kila ya rayu cikin rauni bai yi ibada mai yawa ba wata kila zunubin sa ya fi ladan shi yawa ashe kai dan sa zaka iya zamantowa sababin da zaka iya cicciba shi ya samu gidan aljanna yanzu muna gari da akan iyayen mu wuta muna da kudin muna da dama ya halatta kai masa hajji ya halatta kai masa umra matarka sau nawa kai ta umra ma ka ka kai ta umra ya fi talatin amma ubanka yana kwance a cikin ƙasa ka taɓa zuwa kai masa umra saboda Allah ba kanwar mata ka ka kai ta aikin haji ya fi sau kaza amma mahaifiyarka tana kwance a cikin ƙasa ka taɓa zuwa ka ce bari kai mata aikin haji ba ba ka iya zuwa ka ɗauki wannan kuɗin umaran ka je ka gina mata masallaci a ƙauye ko kuma ka sai mata wani abu na sadaka jariya ba ka taɓa yi ba kuma amma muna so yayanmu nan da muke rayuwa da su su mana wallahi tallahi gina musu gida biya musu kuɗin makaranta ciyar da su sama musu sutura kai su kasa kaza wallahi wannan bai zai sa idan mun mutu su yi mana wani abu ba Allah sai mu ma mun yi wa mu iyayen wanda Allah ya sa iyayensu suna raye da shi ya ci gaba da biyayya da da'a gare su har Allah ya raba su lafiya wanda kuwa iyayensu suka riga suka mutu to dan Allah ka yi kokari ka ba iyayenka ka daɗa ƙara musu lada in da ba su samu ba yanzu ka ƙara musu samu yanzu bari buga misali kaddara ka ce wannan masallacin wani ne ya gina misali na ce wani ne ya gina wa mahaifiyarsa ya tafi duk sallar da za mu yi mahaifiyar nan tana da lada duk karatun da za a yi ko me za a faɗa tana da lada yanzu za ka iya kwatanta wanda ya je samu wuri mai jama'a ya gina masallaci ya ce wakafi ga iyayensa malam wannan insha Allah dan nan zai zama dan arziki da zai zama sababin shigan baban shi aljanna ba amma me yasa ba mai sai dai alfaharin gina gidaje alfaharin saka riguna alfaharin siyasa alfaharin tare mata kyawawa alfaharin tafiya kasashen waje ana shakatawa alfaharin kaza amma iyayenmu suna kwance a cikin kabari ba ma iya tunawa da su musamman wanda Allah ya hore masa ya samu dama to kun wannan sahabi shi kam yayi ya abin da yace ya manzon Allah a taimaka mu za a aibanta ni da wannan a taimaka mu kuma annabi ya taimaka mashi ya je din a wata riwaya har Umar ya zo ya ce ya Rasulullah yaya za ka zo kana yi masa addu'a ka san munafiki ne ka manta shi ya mana kaza ya mana kaza ya mana kaza ya mana kaza annabi ya ce ya umar akhir anni ya ce ya umar ba ni wuri hadisin imam ahmad ya fitar da shi da imam nasai a cikin sunan kubra kamar yadda ya zo a cikin Tuffatul ashraf haka imam dahawi ya kawo a cikin al-mushkil da isnadi ingantacce a bisa sharadin imam muslim sai dai abu zubair an ce mudallisi ne mudallis mai yin tadlisi ne kuma ya kawo an ana ya ce an an an an so mu an anun ka an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam idan hadisi ya zo mai tadlisi ne ya tadlisi to kuma ya an ana mudallisi ne kuma ya an ana to ana rauna da wannan hadisin sai dai in ya zo a wata riwaya wato da haddasa na. kuna maka mun yi bayanin tadlisi a karatun baya abu na ɗari da bakwai wala yustahabbu lirrajuli an yahfira qabrahu qabla an yamut fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lam yaf'al dhalika huwa wala ashabuhu wal abdu la yadri ayna yamut wa idha kana maqsudu ar-rajuli al-istidad lil-maut fa hadha yakunu min al-amal as-salih yace kaza في الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ما لا يتي بأسوبة mutum ya je ya tona kabarinsa da kansa kafin ya mutu ma'ana baya cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma annabi bai yi umarni da a yi haka ba kowa ya je toni kabarin sai tanade shi kafin ya mutu kar ai haka saboda kar a sunnanta wa mutane wani abin da annabi bai ce ai ba dalili fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lam yaf'al dhalik huwa wala ashabuhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai aikata haka ba shi ko sahabban shi sannan sai faɗi wata magana wal abdu la yadri aina yamut kaga bai san ina zai mutu ba kana rayuwa a kano amma watakila a chadi za ka mutu kana rayuwa a saudiya watakila a gabon za ka mutu kana rayuwa a kamaru watakila a bebeji za ka mutu ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت Allah ya ce babu wata rai da ta san me za ta yi gobe me zai faru gobe me za ta aikata gobe duk lalame ne cikin duhu dukan mai nan yanzu za mu ce gobe za mu yi kaza za mu yi kaza Allahu alam wataƙila abin da muka ce za mu yi ba shi bane wataƙila kana tashi Allah ya zaka tashi da mugun ciwon ciki sai asibiti wannan duk shedul din da kai ya warware ya zama shedul din asibiti za a kai ka wajen likita za a yi maka allura za a kara maka ruwa shine shedul din amma da ka ce za ka je kasuwa za ka tasa kaya za ka sai da kara za ka je zance za ka yi waye za ka yi waye a shi a gadon asibiti za ka yi tsari so sai dai lalume cikin dubu Allahu a'lam abin da za ka aikata gobe ma karin kalla baka sani ba to ina ga maganar kuma ka zo ka tona wa kanka kabari a garinku ku to ka san cewa a garin da aka mutu mutane nawa ne suka je aikin hajji suka mutu a can sun yi sayayya sun yi guzuri sun yi komai ana ta bugowa waya ana cewa saura kwana sha biyar mu dawo yana magana da ƙananan yaransa na siyo maka mota na siyo maka sallaya na siyo maka kaza ashe mota da sallaya nan duk ba za su zo ba a can zai mutu mutum nawa ne zai tafi fatauci a hanyar fataucinsa ya mutu mutum nawa ne ya kama hanya ya tafi ɗaurin aure sai mun dawo sai mun dawo aka yi boris da mota an saka kaya masu tsada sai mun dawo sai mun dawo in mun dawo za a yi fati in mun dawo za mu kai amarya in mun dawo za mu yi kaza ashe shi za a kai kabari ƙwarai kuwa kafin aje ɗaurin auren sai aje a kwankwatsa a mutu a mutu kuma shi kenan kuma da yawa ba a ɗage ɗauren auren da yawa ba sa ɗage ɗauren auren sai ce a ah, to ai ba wani abu ba ne mutuwa Allah ne ya kaddara kwanan su ya kare ko ba su zo ba za su mutu aje a daura aure kuma bai zai hana amarya ta tare ba kwarai kuwa ai shi yasa wallahi malam mutum ma ya zauna ma biyo kansa sanadi diwa na ɓata lokacin shi to kaga wannan gaibu ne baka san za ka mutu ba to amma albani ya wani ƙari bayani a gaba ya ɗan haskaka saboda akwai masu yin haka wa idza kana maqsudur rajuli al-isti'dad lil maut fa hada yakunu min al-amal salih amma idan mutum ya kasance manufarsa na tona kabarin nasa dan akwai masu tona kabarin su ko su sa a tona musu in mutum ya yi haka ne don ya gaya wa ransa yana shirin mutuwa duk lokacin da ka tashi za ka yi hayya hayya hayya sai ka tuno fa kai da kanka ka san an tona maka kabarinka ko kuma ka tuno kai da kanka ka je ka tona kan kabari wannan yana nuna cewa kana shiri ne don tafiya wannan gida to idan ka yi ne don ka tunatar da kanka mutuwa kuma ka daɗa gyara aikinka to wannan babu laifi kai yana ma daga cikin ayyuka na kwarai malamai suka ce kimtsi da shiri na kiyama yana faruwa ne da ayyuka na kwarai an gane? to amma wasu malamai sun yi wata fassara suka ce kada mutum ya tona wa kansa kabari don baya cikin aikin annabi baya cikin aikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ko mutum bai san inda zai mutu ba idan har mutum yana da manufa ta yin tanadi don mutuwa to tanadi don mutuwa ba a cikin tonan kabari yake ba fahada ya kumi min al'amalin salihi wannan ai cikin aiki ne na kwarai lokacin da muke karanta wani tafi da shek rahimahullahu ta'ala ya yi wannan karin bayanin yake cewa ai al'amalu saliha ta kunu min gairi hafril kabri qabla maut ma'ana kad takunu hunaka a'malu saliha akwai wasu ayyuka din na kwarai na tanadin kiyama tanadi wa mutuwa ba wai tonan kabari shine yake nuna tanadin mutuwa ba idan ka tsaya kai tunani kurin mujarrad tona kabari me zai kare ka da shi aiki ne da in ka yi shi za a baka lada to abinda ake so a nuna maka cewa ka shagaltu da wasu ayyuka na kwarai ba wai tona wa kanka kabari ba ba wai shi ne yake nuna shirin kiyama ba sallah akan lokaci azumi na nafila mutane suna cin abinci kai kuma kana azumi sada zumunci gyara harshe faɗin magana ta kwarai kiyamun lai sadaka gyara aƙida bin iyaye taimakon mabukata gina makarantu masallatai agaza wa ɗaliban ilimi taimaka wa dangi kubutar da wanda suke cikin halin wayo Allah na shiga uku kai musu alfarma ka agaza musu ciyarwa ko da ku dabbobi ne kake ciyarwa wannan duka yana cikin al'amalu saliha al'amalu saliha la tu'addu wa la tuhsa ba a iyakance su ba a iya ididdige su so tonan kabari ba shine kadai aiki na kwarai ba kuma baya cikin babin aiki na kwarai da aka ce a je a yi ka shagaltu da wani abu ba wannan ba haka ya zo a cikin littafin al-ikhtiyaratul ilmiya na shekul islam ibn taimiyya na'am abinda ake nufi ya koyan uwana akwai wasu daga cikin bayan Allah da suke wa kansu tanadi tun kafin su mutu suke tsoratar da kansu kiyama salaf yanzu sufyan ibn Sa'idu na sauri Allah ya ji kansa da rahama Allah ya fi masa an ruwaito an je ɗakin shi sai aka tarar da tarin ƙasa tarin ƙasa a ɗakinsa ƙasa sai aka ce ya imam imam ne fil hadis imam ne fil ilmi wal fiqh me kake da wannan kasar ce ina yin wannan ne dan in tunatar da kaina kwanciyar kabari mana yana filo yake da shi kwanciya yake a ƙasa sai yake kwanciya akan filo ya yi kwanciya akan katifa ya kwanta a ƙasa kuma ya yi wa kansa filo da ƙasa me ya ce in tuna wa raina cewa akwai kabari a gabana kaga wannan wani aiki ne mutum ya yi don yi wa kansa wani trenin ya tsoratar da zuciya don zuciya tana bukata a tsoratar da ita mutum yakan je kabari mazala Allah ce zurul qubur fa innaha zakir kuma akhirah ku ziyarta kabari ziyara kabari shi ma ka taimaki ka tambayi kanka don Allah kana yi haka kuna wata da yamma kai wanka da kai da iyalanka ka ɗauke su a mota ka ce ku zo mu je unguwa kar ka tsaya a ko'ina sai makabarta ko ta unguwar ku ko ta wani wuri ka ce ku fito za su ce abba ina za mu je ka ce makabarta za mu je ka je ka dire su ka ce kun ga daga nan iya ganin ku duk mutane ne a kwance kun gani din nan wata nan za a kawo ni kun ga ku din nan wata nan za a binne ku ka je ka nuna musu kabarin yara ce kun ga wannan ƙananan yara ne Sa'annin ku ne ko ba kai ku ba duk sun mutu matarka mai taurin kai mai shagen kishi mai zafin sha'ani ka rinka kai ta makabarta wallahi za ta yi sai sai dai yin ifirinki ya ce amma muna yi amma da ni da ku anan mun karanta sai dai mun manta hadisi annabi cikin dare yana kwance a ɗakin na na Aisha ranar girkinta ta ga yayi sada ya zare jikin shi sallallahu alaihi wasallam ka ce irin karfe uku ka ce irin karfe biyu da rabi cap cap cap cap cap sai ta ga ya fita ta ce abin namu na mata ya kama ni na ɗauka ɗakin kishiyata zai tafi kaji ba kai ya karfi kalla kaji ba mutanen nan shi sa duk ba su yadda da mu ba wallahi tallahi wai ba wai malam kake ko akaram kalla ko ya alaji mai bayarwa kai dai kawai ka gama ce amma ba dukansu ba a gaskiya ne wani malami wani malami ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya ragargaje mata sai wani yaro ya ce malam har mahaifiyarka sai ce ai ba a kudin goro ba duka ba yi so almuhim yan wani abin da nake son ce mana don Allah mu raye wannan sunna din tunda dai kokari muke mu dabbaga sunnar annabi ko ba haka ba mu raye wannan sunna din mu rinka daukan iyalan mu mu kai su kaburruka da su ta lahira ina magana ne akan wannan gaba ta karshe wato al istidadu lil maut daga lil maut wa lil qiyama daga cikin tanadi dan mutuwa akwai ziyartar kabari zurul qubur ku da ziyartar kabari fa inna tuzakkirukum al akhirah ziyartar kabarin nan zai rinka tunatar da ku lahira kana ganin mutane a kwance za ka ce lallai akwai matsala a gabanka to wannan yana daga ciki da kuma tsayawa mutum ya zauna haka kawai an ruwaito cewa ana so mutum ya zamanto yana zama haka ya shiru kurin ya rinka tunanin mutuwarsa da idan ya mutu gamuwarsa da ubangiji wata ran kurin ka zauna ko a ɗakin ka ko a ofishinka ko a ka ko a ka babu kowa daga kai sai kai ka zauna kurin, ka rinka tunanin wai yaya abin zai kasance ne in ka mutu wai kuma yaya sakamakon ne shin kana da ma wani abin da yau idan ka mutu za ka iya nuna ubangiji da me da me cikin ayyuka da kake aikatawa kana iya alfahari da su a gaban Allah wataƙila sa wuce maka ka samu aljanna idan ka ga babu to shikenan sai kai kokari ka fara tanadi idan kuma ka ga akwai to ka gaskiya ba su isa ba saboda laifuffuka na kuma sun yi yawa kowaye kai kuma wannan shi ma yana cikin mai al-istidad lil maut wannan littattafai aka rubuta akan wannan kadiyar da lakcoci da wa'azuka da malamai na duniya suka yi a kan kawai shiri don kiyama shiri don mutuwa ya Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu yi magana ne akan ta'aziyya insha Allah menene ta'aziyya hukunce hukuncen ta'aziyya yanda ake yin ta'aziyya a shari'ar musulunci abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tutuma harshe Allah ya rangwanta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh